wannan wata na ramadanu mai albarka muna roƙon allah ya yi mana gafara ya samu cikin waɗanda ya gafartawa ya samu cikin waɗanda ya karɓa addu'o'insu masu albarka ya yaye mana ya tsare mu ya kare mu daga wannan annoba da ta zame wa duniya alaƙaƙai kuma waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu waɗanda ba su da lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya to bismillahir rahmanir rahim wannan sura na ce mata suratul anbiya sura surori da yawa duka suna magana kan annabawa wannan annabi ya zo ya wuce wannan annabi ya zo ya wuce wannan annabi ya zo ya wuce to amma wannan sai aka hada ta gaba daya ta annabawa ce ta akwai kisoshin annabawa a cikin wannan sura to duk da haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana igita rabin linnasi hisabuhum wa hum fi ghafalatin muriduna hakika hisabi ya kusanto ko ma a ce ya zo don duk abin da ake cewa zai zo zai zo to ɗauki shi ya zo wahun fi gafalatin amma shakiyai suna cikin gafala sun kau da kai gabarin imani da aiken da Allah yawa annabi Muhammad gafala Allah ya kawo mana cikin rindinarsa wani abu wanda ba Allah muke tsoro ba a'a cutar muke jin tsoro da mun yi tanadin mutuwa da tanadin haɗuwa da Allah da jin tsoronsa da tunanin idan mun tsaya gaban Allah in ya tambaye mu wace amsa za mu bayar to da imaninmu da ya fi haka kowa yanzu magana yake tsoron mutuwa hadisi mai yasu albarka hadisai sun tabbatar da idan kai hannu da ɗan uwanka kuka saki fuska kuka yi junan ku addu'a ba za ku rabu ba Allah sai ya gafarta muku yau ga tsoron wani ciwo don kada a mutu ya hana wannan gaisuwa bayan wannan ana haɗuwa a masallaci a yi jam'i a samu lada 25 ko 27 amma tsoron gudun kar wani ya harbi wani da ciwo an kulle masallatai sannan bayan wannan atishawa takan zo daga ubangiji don za ka ce alhamdulillahi dan uwanka ya maka addu'a allah ya ji kanka kai maka mayar masa da addu'a to yau gudun ma atishawar ake yi ana jin in an yi ta wani abu zai fito mara daɗi watakila ya samu ɗan uwansa wanda bai yi ba ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ta baraka wata alami imanin za mu haɗu da Ubangiji duka wani abin da muke fawai wai tsoro ne muke na mutuwa قل إن قل إن الموت الذين كو الموت الذي تفرون تفرون منه فإنه ملاقيكم سكن سورة الجمعة الله ce ga musu mutuwar da kuke jin tsoro fa innahu mulaqikum Allah ce za ku haɗu za ta yadda ajalinka yake yadda arzikinka yake binka haka ma ajalinka yake binka ajalinka rana ɗaya ne arzikinka kullum ne ta mutuwar da kake tsoro za ta same ku yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu duba ƙasashen duniya da suke gadara suke alfahari suka nuna sun isa ba bai taba su in sun taba ka baka isa karama ba yau ku duba yadda Allah ya tabaraka wa ta'ala yi wa Amurka ingila spain faransa germany italy ina ina ba wanda ya sai taba su a duniya sai ga wata a cikin rindinar allah wata cuta ce masu ilimi sun ce ba a ganin ta da ido yau ta rikita duniya idan baka iya karatun fatiha ba ma yau ka iya karatun a sunan wannan ciwon in ma baka iya fatiha ba to ka san sunan wannan ciwon to hasbunallahu wa ni'mal wakil mu yi addu'a allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azab al akhirah Allah mu cikin dukkanin al'amuran to Allah ya ce hisabi ya kusanto wahun fi gafalatin mutane suna cikin rafkana kowa baya tunanin idan ya mutu ina za shi yaya rayuwarsa za ta kare kwanan ka riga ya kare sai ka mutu in bai kare ba ba za ka mutu ba duk wannan hayaniyar da muke ta yi ta duniya wannan ran ne rai ne in ya riga ya fita shikenan duk inda kai da isa da kasaita da dukiya da mulki da ka isa ana zuwa aka kai ka aka ce an dawo allah ya canza wa gidanka suna duk gidanka an canza min suna matanka sun koma masu takaba ‘ya'yanka ƙanana sun koma marayu dukiyarka ta zama ta magada kai kuma ka zama gawa ka zama abin tausayi abin tausayi yadda kasan ana juya nama a mayanka ana wankewa ana fedewa ana gyarawa haka ake juya ka a kan inda za a yi maka wanka haka za a ɗauke ka a sa ka a cikin likafani haka za a ɗauke ka a kai ka makabarta duk ƙaunar da mutane suke maka ba wanda zai zauna ya ce bari ya yi awa ɗaya gindin kabarin ka yana maka addu'a ko ɗanka ne ko matarka na ma ya tihim min zikirin min rabbihim محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ما min من ذكر من ربهم Allah yana cewa su yi kaza a'a ba wani abu da zai zake masu Allah ya ce su yi kaza Allah ya ce su bar kaza dama shi alkur'ani idan kana karantawa Allah ne yake magana da kai idan ka daga hannu kana addu'a kai kuma magana kake da Allah wancan Allah yana magana da kai ka yi kaza ka bar kaza wannan kuma kana ɗaga hannu kana cewa ya Allah ka yi min kaza ka yi min kaza to Allah ya ce ba abin da zai zake musu su da suka bar Allah illa stama'u wa abu na face sai suna jin alƙur'anin suna wasa suna dariya suna ganin yaushe ma za a mutu in an mutu ma yaushe za a yi hisabi in an yi hisabi ma ina wata wuta ko aljanna to wannan duk Allah tabaraka wa ta'ala yana jan hankalin mutane kafin a shiga labarin annabawa na'am lahiyatan qulubuhum mm. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون الله ينقيها ودنيا قبادية abin da makiya musulunci suke yi lahiyatan qulubuhum zuciyar ta gafala babu hankali tare da su duk inda wanda ba musulmi ba yake karkace masa yana da hankali a'a ka kira shi wawa wasar na jawar lazina zalamu waɗanda suka zalunci kawunansu suka bar abin da allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama suna gani tsakaninsu suna yi suna zunɗe suna gifce ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma suna nuna alkur'ani abin da ya zo da shi ƙarya ne hal hadha illa basharun mithlukum wannan muhammadu in ji su wai mutum ne kamar ku yaya zai zo da aya ya ce daga allah ne ya aiko shi a fatatu na sihira yanzu kwa dinga zai kewa matsafi wa antum tubsiruna kuna ganin cewa bayan ku dai wa an tuntubu seruna kun san cewa wannan abin da muhammadu yake faɗi sihiri ne yanzu kwadin dinga zai kewa sihiri abin da suke faɗi kenan to me yace masu قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم قال كوي غيا مسو ce masu ya muhammad sallallahu alaihi wasallama rabbi ubangijina ya alamu la'aula ya san dukkanin abin da zai kasance wanda ba a yi ba da wanda za a yi kafin a yi ya sani ba kafin kuma in kuma bayan an yi kuma ya kuma sani fis sama'i wal ardi cikin sammai da ƙasai duk abin da yake cikin saman nan yanzu allah tabaraka wata'ala ya san kayansa shi ya yi babu shawara babu neman taimako babu gajiyawa abin da yake cikin ƙasa ma allah tabaraka wata'ala ya sani ya fi kuma kowa sani don shi ya yi kayansa wa huwa sami'u allah mai ji ne lima asaru abin da mutane suka ɓoye alimun masani da wannan abin in ka yi abu ka boye Allah ya sani in ka bayyana ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sani na'am بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأت فأتنا بآية كما أرسل الأولون كي هقولي كي مفتن فتن قسكيا كركي ما ماكي أزاجيكا أغي أمك بقر مغانا أكالي يتاكا دي إندا قسكيا تتهو to shakiyan wannan lokacin fada suke da ita kuma suna fada da shi wanda yake faɗin gaskiyar to sai Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bal bar wannan zancen ma ka ji wani kalu shakiyai makka suka ce abgafu a halamin ai wannan ƙura'anin da muhammadu yake karantawa ai cuɗanye cuɗanye mafarki ne kamar ka ganka a kasuwa kana cefa ne ko ganka a banki kana karɓar kuɗi ko ganka a wajen wani ana kaza da kaza sai suka ce a ai ba ma haka ba Balif baliftarahu a ai muhammadu ne ya kago qurani kuma abin mamaki da suna da hankali to ba su da shi manzala ya zauna cikinsu shekara arba'in bai taɓa ce musu ku yi kaza ko ku bar kaza ba ino cewa daga allah yake a'a rannan sai gashi ya zo ya ce musu allah ya aiko ni zuwa gare ku ai sai ku tsaya ku yi tunani abin nan da annabi ya zo da shi yana baku labarin annabawa tun daga annabi adam har gidan aljanna annabi nuhu annabi wani annabi wani annabi wani a'a ai bai je wata makaranta ya yi karatu ba bai je wata makaranta ya yi karatu ba amma ya yake ba da labarin irin wannan kai wanda ya zo yake faɗin wannan tabbas dahir daga allah yake amma ku ce wai abu gafu a halamin wai cuɗanye cuɗanye mafarki ne hayali mafarki balif rahu wai annabi ne ya kago ƙuranin suka ce kai bal huwa sha'ir ai ma wannan ƙuranin waƙa ne kaji abin da suka fice falyatina ya zakke mana bima ursilal awwaluna abinda aka aiko mutan da annabi Musa an bashi sanda an bashi hannu annabi Isa alaihi salamu an yi masa an saukamar da kabaki daga sama haka nan gashi nan gashi nan gashi nan ya zo mana da irin waɗannan mana inda gaskiya yake yi to dama sun faɗa ne kawai don su more ba don wai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shirya da su don ba su buƙatar shiryar na'am آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون الله يشي محمد يا مسو da suke cewa ka zo da aya kamar yadda aka aiko mutan da ai su ma mutanen da da aka aiko musu da ayar sun yadda ne ai karyatawa suka yi an ba da sandar an ba da hannu annabi salihu alaihi salam ya zo da taguwa gashi nan annabawa sun zo da ayoyi mu'jizozi ma amanat qablahum min qaryat ai ba su imani ba a na ha Allah ya ce muka halakar da su saboda sun kare ta annabawan afahum yuminuna to in ka zo musu da ayar shin su waɗannan za su yi imani ba za su bayar gaskiya ba na'am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 me zai sa ba za a turo mala'ika ba ya dinga cewa Allah ne ya aiko ka Allah ya ce ma amanar qablahum min ma amanat waɗannan al'ummomi da suka gabata da na aiko musu da annabawan aka saukar da ayoyi annabawa suka gwada mu'ujizoji Allah ce ba su yi imani ba a halakana ha sai muka halakar da su saboda ƙaryata annabawa da suka yi afahum yuminuna in an zo musu da ayar su waɗannan shekiyan na maka za su ba da gaskiya sai Allah ya ce ma na ƙabalaka illa rijalan ba mu aiko ba kafin zuwanka face mazaje ne yuha ilaihim wanda ake aikowa gare su ba mala'iku ba bane fas'alu ahalar zikiri ku tambayi malamai masana a taura da linjila sun san annabawan da aka turo ba mala'iku ba ne in kuntum la ta'lamu in ku ba ku sani ba ku tambayi malaman attaura da linjila za su ba ku labari na'am وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين sai suka dawo kuma dan izgili da tsabar rashin mutunci sai suka ce to in annabi ne ya baka dinga cin abinci ba sai ke zaman ka ba baka cin abinci Allah ya ce ma ja'alnahum jasadan waɗannan annaba ba mu sanya su ba jikukuna la ya kuluna ba'ama wanda ba sa cin abinci wa ma kanu khalidina ba kuma kasance za su dawwama ba a ce ba za su mutu ba a'a suna cin abinci kamar da kake cin abinci kai ma amma cin abincin annabawa ko yin wasu ko cin abincinsu ko lalabi ga abincin ba naka bane wa ma kanu khalidina ba kuma za su dawwama ba na'am ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم صدقناهم الوعد الله يتسيمك أمسى مسكما muka gasgata musu alkawarin cewa za mu tserar da annabawan fa'anjainahum Allah ya ce muka tselar da annabawan wa man nasha'u da wanda muka so daga waɗanda suka yi imani da su domin Allah bai tserar da kafiri wa halakana musrifin Allah ce muka halakar da su mabarnatan wanda suka karyata annabawa ba su yi imani ba Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ce muka halakar da su na'am لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم الله يشي حقيقة من سوكر مكو يا كوتا لنقوري شاوا كتابا للتافي شيني القرآن وندي لابارن جيا يكي labarin يوم kuma yake labarin gobe thumma amatahu fa aqbarahu thumma idza sha'a ansharahu yana baka labarin gobe yana baka labarin alƙiyama ɗan wuta ma ya tafi ta ɗan aljanna ma ya tafi gidan aljanna to shine lage cewa fihi zikirkum akwai ambatanku da harshenku na larabci Allahu akbar afala ta iluna ba kwa hankalta ba ku yi imani da alkur'ani duk wannan abubuwan da suke faruwa a duniya idan muka bi alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu abin da ba za mu gani ba alkur'ani ba abin da bai zo da shi ba duk wannan hayaniyar da ake ta duniya inda mutane za su daure su bi alkur'ani yadda ya zo da shi su zauna irin wurin manyan malamai na zaure suna fassara musu al'aya ɗaya aya ɗaya su ɗauko hadisin annabi su haɗa su ɗauko ayin ƙur'ani su haɗa fayyo da ba haka ba to Allah ya ce ba za ku hankarta ba ku yi imani ku ba da gaskiya na'am وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين إذا كنا جل باري تبرع جيامك إن بابك يدبا وكم الله يتشي ديوة محمد جيامس وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة Allah ce da yawa mun halakar da alƙaryu wanda suka zalunci kawunansu sun yi kafirci sun yi ɗagawa Allah ce na gama da su jama'ar musulmi mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu wa Allah godiya mu gode wa Allah irin abubuwan da mutanen annabi ludi suka yi na al'ummar annabi sai da suka ƙara da maɗigo a zamanin na annabi da ina tsammani in ba rashin sani ba ko na yi mantuwa su ba sa yin aure amma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam aure suke na luwaɗi a taru a yi biki aure miski suke na mace da mace a taru a yi biki a shagiya a yi kaɗe-kaɗe wanda mutan da ba su yi irin wannan ba in ma sun yi bai kai irin na yanzu ba amma Allah ya kyale su wa kama Allah ce na min karetu mun halakar da alƙari na zalimatan wadda ta cuci kawunanta ko suka cuci kawunansu wa na ba da ha kauman na bayan na gama da su na halicci wasu mutanen kuma suka maye gurabin waɗannan to hakan Allah ya so ya hallakar da ƙasa dama da yawa ana cewa idan allah yana son ya hallakar da alkariya sai hori manyan garin da fajirci manyan garin su zama manyan fajirai fasikai sai allah ya kama su in ya kama su ba magana kuma cewa allahu akbar to waɗansu idan azaba ta zo yaya suke yi falamma أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فلما أحسوا بأسنا yayin da suka san cewa ga azabar mu nan ta taho idahum min hayar kuduna sai ga suna gudu kun gani da yawa mutane musamman cewa idan ana annoba ko mace-mace kana cikin gari kar ka fita ba idan kana waje kada ka shigo duk da mutane sun ɗauka wannan wani tsari ne na turawa ba san cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah ya aiko masa Tintin da ilin waɗannan abubuwa kar ka shiga ana yi kar ka fito in kana gurin a haƙura a yi addu'a allah ta baraka wata ya yi waɗannan abubuwa da suke faruwa duka gaba ɗayan uwa komawa za mu yi ga allah idan mun koma ga allah tabaraka wa ta'ala allah mai jin roƙo ne allah zai amsa mana to shine allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma'a ma'asu ba sana yayin da suka ga azabar mu ta zo izahun min hayar kuduna sai suna gudu yanzu da yawa wannan abun da yake faruwa da allah ya sa a wani guri ya faru idan ba a yi sa'a ba wannan mutanen masu mulkin sai su kwashe ayin su gudu su kyale talakawa cikin bala'i a to abin sai zama ya haɗe ko ina inda za ka je ka gudu can mata ta kansu suke yi nan ɗin kai ma kanka kake yi na'am لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون لا تركضوا كركو إن لكم ya gudu za ku ina ku ba inda za ku je ku tsaya ma in dai mutuwa kuke tsoro fa inna mulaqikum za ta riske ku ko ina ka je za ka mutu ko a gefen gamatakka ko a gefen mijinki ko a ɗakinka ko a masallaci ko a makaranta ko kana tafiya ko a cikin motarka ko ɗakin da ka gina ya faɗo maka a kanka ka mutu ko ina latar kuduwar ji'u ila ma utariftun bi fihi ku dawo mana ba kun ce kushe ke yi ba ne Allah ya haɗa ku da ɗan abu ƙanƙani kowa sai kuka kowa sai ihu ɗan ƙanƙani yanzu ban da Allah na fito zan kai yaro asibiti ana wannan zaman gidan da na fito kan titi na yi kallo iya hange na ko dabba babu mutum ɗaya ne shi ne gwamna ya ce na sa doka gobe kar ku fito in ba da larura ba wadda aka yadda da ita kowa ya zauna a gida kuma gwamnan nan kai ka zaɓe shi amma allah ya bashi wani abu a hannunsa ya ce karka fito saboda mai nace karka fito kada wani abu ya same ka ka haƙura likita likita abin mamaki likitan da zai ce ka ci kaza kar ka ci kaza ya zo ya sa ma doka ya ce in za ka yi atishawa kauce hamma kauce in za ka miƙa hannu kauce a'a in za ka yi kaza kauce a ba ɗan uwa kuma yanzu jama'a an ban da likita wanda allah ya bashi sani mantawa muka yi da likitan ido likitan ido ne zai ce kada ka yi sujjada sai dai ke sallah zaune amma kar ka yi sujjada sai bayan kwana za idan ka sai ya warke saboda an yi maka aiki kuma ka haƙura ka zauna kuma likitan nan shi ne za ka ɗauki matarka kana liman limamin anguwa malamin anguwa shehin anguwa halifar anguwa ka kai ta gurin likita ya duba ta ya gwada ta ce algata malam ai kaza da kaza ne kuma ka yadda na ga wani bawan allah kuma almajiri ne daidai gwargwado ina cewa wannan cutar karya ce yahudawa ne yahudanci ne algata malam yahudawa ba su isa su hana zuwa kusa da ɗakin allah ba kwale mutum wa'adi alqur'ani inna nahar nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna falyabudu rabb hadha albayt alladhi atamahu min ju'in fa isma'u tawallu fa fasamma wajhullah duk inda kake a duniya ka kalli alƙibla ke sallah akwai laifin da muke wa ubangiji mun yi laifi mun yi laifi iri-iri wanda ba don albarka manzo Allah wallahi Allah zai kifar da duniyar mutanen annabi lulul wadi suke kawai Allah ya kifar da kasar kana kallon mai waina in kasa ya gasu ta daga da wani abu ta kife haka Allah ya daga garin ya kife akan luwadi nawa ake yanzu yan uwa musulmi Allah muka yi wa laifi shin idan mun in za mu tuba muna da hali ina muke zuwa ka'aba mu kewaya ta mu zama gafartattu mu tsaya kofar ka'aba mu rungumi wannan gurin mu yi addu'a Allah ya amsa mu duba hajjar aswad mu tsotsa mu dawo hajjar ismail mu daga hannu mu yi addu'a Allah ya amsa mu zo bayan mukamin ibrahim mu ka a biyu kafin mu sallama mun fita daga zunubai kamar rannan mahaifiyar mu ta haife mu kaga Allah ya ƙi yadda mu je gurin ma mu taɓa ɗakin to akwai ƙazanta tare da mu kowa ya zauna yi tunani tsakaninsa da Allah amma wani wai bature wai zai makirci a hana zuwa ka'aba a hana zuwa madina wannan bature bai isa ba ba ruwansa mu tambayi kanmu da kanmu hasbunallahu wa ni'mal wakilu mu ta addu'o'i mu ta addu'o'i Allah ka yafe mana Allah ke mana gafara ka sa mu cika da imani Allah ka sa bayan mu ta kyau Allah ka sa bayan mu ta yi kyau na'am قالوا يا ويلنا إنا kunna ظالمين da suka azaba ta taho matsoratan banza dama ashe shi ƙarya suke yi mala'iku suka ce la tarkudu warji'u ila ma utriftum fi ku dawo mana ba kun ce yan duniya bane ku ba kun yi kida da waka ba ba kun yi shegantaka ba ba ku ne kuka iya kaza da kaza ba wa masakinakum ku dawo da gidajen naku man ko a tambaye ku yin lamarin duniya taku kalu suka ce ya wailana ya kai can su ya azaba su inna kunna zalimin mun cuci kawunan mu mun cuci kawunan mu Allah ka yafe to su waɗancan ba ce ma Allah ya yafe musu din ba saboda sun riga sun hallaka ai wanda bai hallaka bane yake cewa Allah na tuba Allah ka yi gafara na'am fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin fama zalat tilka da'wahum da suke cewa wai kai can mu mun cuci kawunanmu Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yau me amfanin kalmar da suka faɗi hatta ja'alnahu muhasidin hamidina sai da muka mai da su kamar kamar kamar uh, gona ta yi kyau an gama an girbe dawa ko masara ko gero dukkan ya ma fara bushewa ya fita daga koran ya ma fara bushewa Allah ce duk na gama da su to Allah yana gaya wa duniya gaba daya kaga saman nan kaga wannan kasar wallahi Allah bai yi ta don kai shedanci ba cikinta wallahi Allah bai sama ya shirya maka ado da taurari ba ya kyautata maka ita da rana ya nuna maka ita ya yi mata kwalliya da farin wata wallahi ba haka kawai ya yi ta ba ya kamata ka zama mai hankali wallahi Allah bai shimfiɗa ƙasa ba kullun gini ake yau a duniya kullun gini ake ka taba jin wata ƙasa a duniya ta ce ta cika jama'a muna sanar da ku ƙasa kaza ta duniya ta fai nauyi har ta karkace muna neman injiniyoyi daga duniya a zuwa ta da ƙasa ka taba gani ka taba ganin ranar da ƙasa ta daina fito da shuka kai wai dawa ma wai sa dawa suna dawa ne wani bahaushe ne sa mata dawa ko gero ko maiwa wai sa mata wannan sunan ko ka sa kanka sunanka tuwo ko burabusko tuwo ya kare burabusko ya kare ruwan da kake sha ya kare iskar da kake shaka ta kare suman da saman da ta maka rufi ta kare ga ta nan light blue in ba hadiri ko wani abu ba ka fita bayan gari ka ganta light blue kyakkyawa da ita light blue ba wani filoli Allah yana so ya gaya maka kai ta kai hattara wanda ya halicci waɗannan ba abokin wasan ka bane dan kuma ya baka doka wajibi ka yi so ga gwamna ya bada doka mutane sun ji yanzu yau yau gobe idan gwamna ya ce to na dai kyale ku gobe ku fito daga karfe shida zuwa sha biyun dare to jibi ma ku fito duk fitowa za a yi to Allah ya baka doka ka ce ba za ka yi ba bai isa ba to mi hatara wallahi yan uwa mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala bai yace وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض الله يجي حقيقة بمحل تسميرك أسيبا وما بينهما دا من ديك أكانس لاعبين آه ما سيشيوا الله ينادى النبي إيسى عليه السلام masu cewa annabi uzairu dan Allah ne auzubillahi shakiyar laraba masu ya mala'iku yayan Allah ne mata Allah ya ce ban halarci sammai da ƙasai da abin da yake su don wasa ba kai ne za ka yi wasa da ɗanka ko ‘yarka ko jikarka Allah ce ba ɗa ba abokin zama babu wanda ya taimaka ku yi hattara 'yan uwa musulmi الله بايا وساد هلتس الله بابوكم واسابني نعم لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين الله يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا inda mun so mu riƙe abin da zai shagaltar a yi wasa kowa yana son yi wasa da ɗansa yi wasa da yarsa yi wasa da jika yi wasa da wani Allah ce inda mun so latta haznahu min ladunna ga matan aljanna da sai mu riƙe su wato su zama kamar su ne matan da za a yi ba fa za a yin ba in kunna fa'ili na inda za mu yi din balle ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba ma za mu yi ba ba shi da bukata Allah kai kake da bukata ubangiji tabaraka wa ta'ala ba shi da bukata na'am bal naqdhifu bil haqq على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الله يشي بل أي gaskiya muke ɗauka sai mu jefi ƙarya da ita bal na ƙazifi bil haƙƙi alal a ɗauki gaskiya a jefi ƙarya da ita tiri ta tafi to kai ma idan na kirki ne kai iri fa abin hiya a hasan in kayi abu mara kyau to yi ƙoƙari ka yi mai kyau don ya tafi da wannan mummunan to Allah ce muna tafi da ƙarya in gaskiya ta zo fai da maguhu sai ta tafi da karyar. fai za huwa sai ga ƙaryar ta riga ta tafi wala kumul wail Allah yana gaya wa duniya gaba ɗaya ku kafirai azaba ta tabbata gare ku mai mata sifun abinda kuke siffanta Allah tabaraka wa ta'ala abinda bai dace da shi ba na'am وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون الله yana gaya wa duniya gaba ɗaya don duk mai hankali wanda yake da hankali ya samu nutsuwa walahu man fis samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da sai na Allah ne baka san iya mala'ikun da suke sama ba ga masu bincike suna ta bincike sararin sama wane ne wane ne suna ta yi Allah ce nawa ne rana Allah ce tawa ce farin wata taurari nawa ne rufin saman ma nawa ne kuma akwai biyu da kake da ƙofa a gidanka a ofishinka a garinka a ƙasarka a ina Allah ma yana da nasu ƙofa wasu sama'i zatil buruji ga su nan wasu sama'i wa ɓari to Allah ya ce wa lahu man fis samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da ƙasai na Allah ne kuma wani abu da zai baka sha'awa idan kana tafiya a daji sai ga Allah ya shirya wani dajin wasu irin fulawoyi masu kyau ba shuka su aka ba a'a wasu ganyayyaki masu ƙanshi wasu ganyayyaki masu kaza iri-iri ga nan kuma abin sha'awa abin da ake shukawa ya fito daga cikin ƙasa wani ja wani kore wani kaza wani kaza wani mai zaƙi wani mai ɗaci wani mai bauri wani mai yauƙi wani mai ƙanshi wani mai ƙarni wani kuma ga daɗin amma ba ƙanshi to duk waɗannan gaba ɗaya aiki ne na Allah tabaraka wa ta'ala nasa ne wa man indahu la yastakbiru an ibadatihi ba su girman kai ga mala'iku nan ba wanda isan yawansu sai Allah kai kanka yanzu mala'ikan da yake tare da kai ma yalfizu min tidu? illa ladaihi raqibun atidu illa ladaihi raqibun atidu ba wanda zai yi kalma ka buɗe bakinka ka yi magana mala'ikan dama ya rubuta in ta alkhairi ce in ta shari shi hagun ya rubuta in ka istighfari Allah ya fi maka in ka ƙara lada Allah ya kara maka to wannan yana da kyau yan uwa musulmi mu gane in ka yin sallah Allah yana da mala'iku ga sunan ba adadi ba wanda isan yawan su sai Allah babu wanda isan yawan mala'ikun nan sai Allah suna ibada ba sa ci ba sa sha ba sa bacci yusabbihu da laila wannan suna tsarkake Allah ba dare babu rana ba sa gajiya in ka kakunta kai bacci su ba sa baccin to shine Allah yake gaya wa duniya ga baki daya la yastakbirun an ibadatihi wala yastahsiruna kuma eh, eh, babu gajiya الله أكبر نعم يسبحون الليل والنهار gashi matsayin su ba gajiya suke ba ba ga barin bautar Allah yusabbihuna laila suna tsarkake Allah babu dare babu rana da'iman la yafturun ba ko su gaji ibta ido ina ko wani abin shigartar da su wannan ba dai mala'ikun Allah ba na'am اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون to da yawa waɗansu waɗanda ba musulmi ba suna ɗaukar wani Allah ba Allah ba an ce akwai wani bawan Allah shi kuma dutse yake bautawa in ga dutse mai kyau sai ya ɗauko idan ya ɗauko dutsen kyakkyawa idan ya zo yana bauta mar in ya fita yawo in ya ga wanda ya fi wannan sai ya ɗauko wannan sai zo ya jefar da wannan na gida sha sha sha Allah ya ce yanzu kwa dinga riƙon wani Allah ba Allah ba eh? hum yunkiruna su ne za su tashe ku idan alƙiyama ta tsaya ai gunki ba zai da matacce ba gunki ba zai raya wanda ya mutu ba ha kuma ba zai halitta ba na'am لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون أنا سي الله تبارك وتعالى يكاوني كاوى مثالي wanda dole idan mai hankali ne kai ka samu nutsuwa ka hankalta kasancewa allah ba abokin wasanka ba ne yi maka doka wajibi ne ka bi lauka na fihi alihatan illallahu lafasadata kuna bautar gumaka kuna bautar duwatsu kuna rike waɗansu kuna cewa su ne alloli Aida a ce saman da ƙasa a ce tana da ubangizai biyu wannan ubangijin sama wannan ubangijin ƙasa sai na sama ya ce zai ruwa misali sai na ƙasa ya ce don me za a yi mutanensa sun yi noma sun yi shanya sun yi shuka ba za a yi ba lafasa da ta sai mulkin ya ɓaci sai a yi faɗa to hada hula shari'a lahu لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم da za a ce sama ta wani ce ƙasa ma ta wani ce su biyu lafasa da ta da tsarin mulkin ya ɓaci da wani sai je yaƙi wani wani ala ba'adu ala ba'adu sai a yi faɗa sai a yi faɗa na sama su ce mi faɗa na ƙasa ba su ce mi fada to fa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah rabbil arsh malicin al'arshi al'arshi amma sifun gabarin abinda gabarin abinda mutane suke siffanta Allah wato al'arshi malam Allah mai rindina al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala al'arshi an ce da za a ɗauki duniya a dauki wannan duniyar gaba ɗaya a je a sa ta a al'arshi sai a neme ta a rasa kamar ka ɗau sisi ko ƙwandala cikin dare inda da ba su ka sa ta a gwafa ka ja ka saki a ce cikin duhun daren je ka ɗauko haka wannan duniyar sai a neme ta a rasa to gashi nan idan kana da bukata tsakaninka da ubangiji to roƙe shi mai ya ce لا يسأل عما يفعل وهم idan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana aikin sa ba a tambayarsa a ce me yasa Allah kake kaza tab wani mutum wai wai saboda girmansa da kadaitarsa ka ce masa me yasa kaza a wahun me su ake mutane ne ake tambayar su ayyukansu don su ne bayin Allah in Allah yanzu in Allah ya maka gafara akwai wani bawan Allah akwai su bayin Allah guda biyu wannan ina son ji hankalin yan uwa masu wa'azi bi hattara akwai su bayan Allah su biyu ɗaya mutumin kirki ne mai ibada dai kuma mai sabo ne shi mai kirkin nan kullum yana gaya ma wani ya ka daina abin da kake wani ya ka daina fa abin da kake yi wani ka fa daina abin da kake yi sai da ne ce kai wallahi Allah ba zai ba wani gafara ba ya fiye sabo sai Allah ta baraka wa ta'ala ce wane ne zai min shishigi a mulki na ya ce ba zan yi wa wani gafara ba na gafarta masa kai kuma na ɓata aikinka na kai kauta mutane suna ji nasiha ake wa dan wansa mai sabo kai da nan sai ce wallahi Allah ba zai ma wani gafara ba hada tsuwa Allah ce waye zai min fito na fito waye zai min dagawa waye zai min shishigi ce ba zan wani gafara ba na gafarta masa kai kuma na bata aikinka aikin da kai mai kyau na bata ta huta shi kuma aikin da yi mara kyau na gafarta masa ya tafi aljanna a daina shiga tsakanin allah da bayi in mutum yana laifi in kai baka yi roƙi allah iya yi mara kai kuma ya sawaƙi maka kada ka matsa saboda haka yan uwa musulmi mai ƙoƙari don Allah Allah fa'alin ne lima ridu Allah mai aikata abin da ya so mai yin yadda yake so ba yadda kai kake so ba a'a Allah mai yin yadda yake so ba yadda kake نعم أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون أبتغزوا من دونه آلهة شكي يسل يونن الله با الله با أبن بوتا وقل شيء مسو هاتوا برهانكم كزول جيم بوتا دكوكي مجمع كرنا هذا ونن القرآني da nake karanta muku zikirin man ma'iya wa zikirin man wa ko zikirin man man ba'adi eh na man kabali <laughs> wannan alqur'ani zikirin man ma'iya an bato ne ga waɗanda suke tare da ni kuma an bato da Allah ya attaura da linjila da zabura su sufi ibrahim wa musa duk ga sunan wa zikirin man kabali bal aktharuhum Allah ce mafi yawansu la ya alamunan haƙƙa ba sa sanin gaskiya balle su bita mu'uri duna suna masu kau da kai ga barin gaskiya saboda girman kai yadda wani mutum ke dan abokinsa girman kai ya kau da kai su sun ga gaskiya haka suke kau da kai na'am وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا fa'budu wanda suna cewa mai yasa ba za a turo mala'ika ba ki dinga gasgata annabi na cewa Allah ne ya aiko shi shaida ni na yadda Allah ne ya aiko shi wa ma arsalna min qablika min rasulin Allah ce Muhammad ban aiko da wani annabi ba kafin zuwanka illa yuha ilaihi ko nuha ilaihi face man masa aike annahu lamarin da sharin la ilaha illa ana ba abin bautawa da gaskiya sai ni fa'budun ku kadaita ni ku bauta min duk wani annabin da ya zo zai ce muku la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu na'am wa qalu اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا شكيا مكة سنشي ملايكو آيان الله نيماتا سبحانه sarki ya tabbata ga Allah bal ibadun mukramuna mala'iku bayi ne na Allah abin girmamawa Allah tabaraka ta'ala ya halicce su don su yi bauta ba don kawai ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa gajiya na'am ya يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا bil بالقول kar a ce ko mala'iku suna wa Allah shi shige a kin mulkinsa a'a babu wani mala'ika da yake yin wani abu sai Allah ya gaya mar ba zai yi mala'ika yi wani abu ba ba tare da umarnin Allah ba ya ce bayan Allah bai ce ba Allah ya bi ƙunuhu bir ƙauli wahun bi amurhi ya amaluna da umarnin Ubangiji suke aiki ba da son zuciyarsu ba na'am يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ونن ملائكوفا ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san halin da suke ciki me suke yi me za su yi wala yashfa'una illa liman irtada mala'ikun nan saboda kusancin su ga Allah wani ya zo da laifi alkiyama ko kabari wani ya ce ubangiji wannan mutumin mu ne na san shi su cece shi alƙiyama ana a illa liman ba sai wanda Allah iya da su yi ceton wahum min khashiyatihi mushfiquna su mala'ikun nan masu tsoron Allah ne ta baraka wata ta'ala kuma duk ayyuk abubuwan da suke aikatawa da sanin ubangiji da yardar ubangiji to Allah kai mana gafara Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kiyaye mu kiyaye bayan mu to jama'a allah mai juya zamani ga yadda karatu ya zama bana daga ni sai mai jan baki a ofishina kuma na ga da yawa ma 'yan uwa almajirai suna yi mai yiwuwa watakila shi na masallacin alhaji inuwa mai mai rahmatullahi alaihi wanda mahaifina ya ci gaba da raye masallacin da sauran mutanen anguwa watakila ko za mu shiga cikin masallaci nan gaba sai a dinga yin karatun ko mutum biyu ko uku yanzu dai mu biyu ne kawai kuma karatun tun da ba ma mutane ba daɗi sosai ba irin motsawan nan amma ina jan hankalin yan uwa don allah inda ake karatuttukan alkur'ani da allah kar a mai da gurin gurin wasa malami an ja masa alkur'ani ya an je ƙarshen aya mutane su ruɗe a cikin masallaci kai ka ce kamar wasa suke alkur'ani ne kuma na jan hankalin 'yan uwa wanda suke ba da fatawa cikin ramadanu komai mutum ya ce ya sani a'a mu dinga tafiya a hankali imamu malik allah ya rahamta masa imamu malik an san matsayinsa a duniyar madina ta duniya ta musulunci wani ya taho ya zo zai tambayoyi da kere samu amsa guda uku ya ce to sauran fa ya ce ka je ka ce ban sani ba ya ce in na koma yanzu gari na mutane suka tambaye ni ya ce ka ce musu maluku ya ce in gaya muku bai sani ba to yanzu yadda mutane suka mai da fatawa ana hallakar da mutane da yawa ko kuma ana sa mutane suna rena malamai Ah, malamai ah, imamu malik imamu shafi imamu ahmad imamu abu hanifa duk malamai ne amma suna da bambanci wajen fahimta duk wanda ka ɗauka daidai ka yi amma kada ka rena ɗaya ba abokin wasan ka bane kar ka rena wani to yanzu mutum zai ɗau fatawa ta shafi'i ko ta hambali sai kawo mai malikiya ya rikuta masa lissafi har karshe ya je ya nuna cewa ma malaminsa ba ba malami bane ga wani malami a'a a tsaya mazhaban nan ta imamu malik imam malik abokin wasa bane babu wani malami yau a duniya da ya isa ya jayayya da imam malik babu shi a duniya jama'a mai hattara wannan karatu da ake yi alhamdulillahi karatu ne na baiwa ba karatu ba ne na wahala irin na da karatu ne na baiwa kamar dukiyar yanzu dukiya ce ta baiwa ba ta wahala ba takarda ɗaya wani zai baka ka je ka sai da ta miliyan ɗari baka wahala ba da fa sai ka fita ladin makole tashar ina ne da wanau kana gana kana ina ne kana kwatano kana ina duka da kyar za ka haɗa miliyan ɗaya yanzu takarda guda ɗayan an baka in ba isa ba kafi duk mutumin unguwar ma kuɗi to haka ilimi yanzu gashi ya zama ilimi ba karatu mutane suna ɗauka a a makaranta ba a'a google ce malamarsu da kwamfuta ya ba google kikir kikir kikir sai ta bashi amsa ka tsaya wanda i google din nan in ka san wahalar da yayi yayi wannan kwamfuta din yayi wannan google din yadda har za ka yi tambaya ka samu amsa ba fara ba fara na ɗaya zama malami ba sai da ya wahala wani zai gaya maka malamansa sun kai guda hamsin ko ɗari ya je nan ya yi karatu ya je can ya yi karatu ya je nan kai rana guda ka je ka ga littafi a kasuwa ka ɗauka garin dubawa ka ce yawa shi kenan za ka je wai kai wazi da wannan littafin a'a a yi hattara yan uwa mu hattara kuma alhamdulillah wannan shi ne karatunmu na farko Ah, Allah ya gafarta mana Allah ya fi mana Allah ji kan mu. mun yi asarar yan uwa da yawa wanda suka rasu akwai dan tijani a dan malam abdulhamid yalo khalifa Allah ya masa gafara akwai malam ibrahim el yakubu Allah ya masa gafara akwai malam yusuf yakudima Allah ya masa gafara akwai nan malam hadi a nan fage allah ya masa gafara akwai juji akwai malam hassan da yake kira a nan masallaci na baba akwai lima masallacin yan bahai da ladaninsa akwai mai kiran sallah masallacin murtala wajen malam isa waziri kai suna nan fa da yawa waɗansu ba zan iya riƙe su ba Allah ya gafarta musu Allah ka yafe musu Allah ka rahama cikin kabarinsu Allah ya gafarta mana innal lazina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim akwai malam Abba Kyari mutumin shugaban kasa mutumin na ne nima ba mu dade ba tare da shi yana kaunar karatun nan nawa ba da wasa ba har littafin da na rubuta akan tsangaya sai da shugaban kasa janar Buhari ya ce in bayar a aika masa gida kafin ma rashin lafiyar nan ta same shi na ba da littattafan nan na tsangaya da ina mai neman aljanna da littafin azumi da umarnin shugaban kasa ya ce a miƙa masa aka bayar a kai masa ya yi ta godiya allah ya karɓi ransa shi ma Allah ya gafarta masa Allah ya rahama cikin kabarinsa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya cikin mu Allah ya yafe musu zuri'an mu Allah ke mata albarka mu ma Allah ke mana albarka a nan kurkusa ma akwai inda ake da suwa ga sunan suna kai ga sunan suna da yawa nan Gani rabiu ga gani rabiu shi ma a ran mamala adamu da Allah ran mamala adamu to Allah ji kansu Allah ya musu gafara subhanar rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin